ƙaddamarwa da farko sun nemi abuwan mutane ba don an daɗe a wannan zama haka ya kamata a ce tun kamar goma ne aka fara aka kuma ƙare kila kamar sha ɗaya zuwa sha amma yanzu ga shi har ɗaya saura kuma da gari ba a tashi ba kuma ga zafin rana saboda kamar da jinsu ni zan gabatar da uzuri da ban haƙuri zani sani ko idan guda biyu suka yana kara ne ko yanzu ya yi daidai yawanci to wannan kamar yadda bayani ya gabata taro ne dama ba ba'adin 'yan uwa wanda suke manyan makarantu na gaba da firamare suka tsara ɗalibai da malamansu suka yi taro na kamar kwana uku wadda shekaru goma da suka wuce an yi irin wannan taro a a nan bajoga aka kuma zuwa farko ma a wani a fara zuwa nan bari ne ran aka kammala to wannan karan sai suka shirya taron a gombe aka yi aka shirya rufe shi a daidai wannan muhalli bayi to shekaru goma da suka wuce sun yi daidai da shekaru ɗaya ɗari cur da waƙi bormi wanda sarkin musulmi a tahiru da waɗansu ɗaruruwan mutane wanda suke tare da shi wanda shi bature ya yi wannan ne don ya tabbatar da cewa shi ya ci ƙasar nan da domin gaskiyar magana shi shine baya bukatar yi wannan yaƙi na shishigi domin shi a tahiru ya bar sokoto ne da nufin ya fita ya bata ba ya fito ne da nufin yaƙi ba domin ya je yaƙi ba turai ya nufin ya fice ne da ransa amma suka sa tsaro a ko'ina a kan hanyoyi cewa ruwan da aka gani wanda ake tsammanin shine a kuma ba bashi da rai har ma sun kakka wasu wanda sun fahimci cewa za su riski a tahiru ne sai su kashe su to kun mutane da dama daga wurare daban-daban duk sun rika fita daga garuruwansu suna cin ma'atayo har ya zama na majmu'a masu yawa suka zo don wannan ya tsoro ne a kan wani bayani da aka yi masu na abin da zai zo nan gaba cewa an ba da labarin zuwa nasara an kuma ba da labarin cewa wurin tudun nutsira a lokacin su ne tuddan bima saboda haka hankoronsa shi ne isa tuddan bima ɗin to kuma sun isa tuddan bima ɗin amma shi bature sai isa har ma ya harba saboda haka suka bar bima suka dawo nan barni to kuma sai iso nan barni ɗin sai wannan abin da ya aikata ya wanda shi ba ya zo ne yana neman a tattauna ba ba ya zo ne yana neman ko a yi ko yana yana ya ma ba da zaɓin a yi masa da ya ya zo kisan kai ba zaɓin da ke faruwa da wani abin ba yana mana iyo kamar ga alama ya zo ne ya son ya tabbatar da cewa in dai har zai ba da hujja na kafa sun adin shi a ƙasar nan to sai ya tabbatar da cewa ya ci sokoto da yaƙi kuma ya kashe sarkin musulmi ya ɗauka lazim ne shi haka don haka ko da ya ci da yaƙi bai ishe shi ba sai da ya bi sarkin musulmin duk inda yake birnin ya halaka shi kuma abin da ya yake nan da ya zo ainihin namu an tunkare shi ba a cikin ruwan sanyi ne ya zo kawai ya sami ainihin mutanen ya kashe su sun shirya cewa ba gudu ba ja sai dai ko su shahada gaba ɗayansu don haka ne kamar jirgin ke faɗi akwai waɗansu da aka ga sun ɗora kafafunsu a bayan ganuwa da igiyoyi sai aka ga wakil ɗaure da igiyoyi wato sun riga su ɗaura igiyoyi kan cewa za su yaƙi ne sai dai su mutu amma ba su faɗi gurin har ma aka ce wanda ke ba shi kwamandan da ke ba eh, lugad labari ya ce ya ga wani abin al'ajabi na wani mutumin da ya hau kan ganuwa shi bai ja baya ba har aka harbe shi sai a majin shi lugar yana comment akan wannan sai ce ai mutum arba'in sun yi irin wannan a sakwato wato sun tsaya kan ganuwa sai dai ku aka kashe suna kan ganuwa ba su ja baya to irin wannan bajinta da su suka gwada da kuma irin muguntan da shi kuma bature ya gwada ya nuna ramzi ga abubuwa biyu nasu sadaukarwan da ya nuna sadarkowa a kan abin da suka yi imanin da ke da cewa su kuma ba za su taɓa ma bature saranda shi kuma bature ya nuna a shirye yake duk irin muguntan da zai iya yi inda har zai tabbatar da cewa ya kafa mulki a wannan ƙasa kuma abin da ya faru kenan to dalilin da ya samu yanzu ya zama muke taro kamar irin wannan kuma a wannan mahalli ganin cewa su al'umman kasar nan sai aka waye gari kamar ma sun manta da wannan abin da ya faru ko ma ba su ma sani ba kai ka ce ba abin da ya faru an ɗauka kamar bature ya zo ne cikin ruwan sanyi ya zo ƙasar nan aka ce mashi ya barka da zuwa bature sannu waye ya ci gababbe mai ilimi mai adalci aka aka ya zo ya kakkama adalci haka abin da ya faru kenan hawa sama aka bane ya zo ne a nan ya gwada mugunta irin wadda da yake iya abin shi ya fi mu da wannan eh, an sani ba ko mai faru in ma ya fi mu da wani abu ya fi mu ne da fasahar rubuta shi ya yi bindiga ya kuma yi igwa wanda yake harba ya rara ne ya kashe mutane da dama amma bai fi mu da ilimi ba bai fi mu kuma da wayewa ba bilhassar ma a wannan fagen mu mun fi shi ya kuma san da wannan ya amfani da makami ne ya imana in ma da abin da ya fi mu da shi shine mugunta shi mugu ne amma ba wai yana da addini ne ko yana da yana ilimi ko yana da wayewa kamar yadda mutane suka raya to yanzu yau da kullum da abu ya nisa ba kuma nisa matsananci ba yau shekara ɗari da goma an sami kamar karnoni uku zuwa hudu wanda suka halarci wannan yakin suka gani duk su riga sun gama wuroce yan shekarun baya kaɗan akwai waɗanda suka ga waɗanda suka ga yakin yan shekaru baya can kuma kaɗan kamar shekaru 60 da suka wuce za a samu wanda suka gwanjin wanda ainihin aka yakin suna da suna ƙananan yara da kuma wanda ma aka yi da su amma yanzu waɗannan duk sun riga sun ƙare yanzu 'ya'yansu ma sun ƙare yanzu sai jikoki jikokin ma sai nadir sai dai yanzu a ba mutum labari kawai abinda ainihin shi sai zai a ba labarin abinda aka ji wani to da ya janyo shekaru ba su nisa ba cikin karnoni uku zuwa hudu wato tun a ce kakanni iyaye in ya'ya jikoki ko kuma ce eh, eh, karni kamar hudu kenan tun a lokacin iyayen kakanni ya zuwa kakanni ya zuwa iyaye ya zuwa ga mu a wannan marhala ta mu ne kamar hula daga gari to mai janyo ne yanzu ainihin aka manta wannan har aka ɗauka yanzu abin da suka kafa kamar wani abu ne da ya zo ya zauna da rama kamar wani abin kirki suka kafa wanda yake kuma ya zo ne ya zauna kuma mun amshe shi ne hannu biyu yanzu abin da muke biɗa shi ne zama mummunsu mu ci gaba a hanyar da suka turawa suka ɗora mu a mun zama turawa mu mun ce yan shekarun baya da wanda ake mana kenan cewa abinda muke bukata shine mu mu zama kamar turawa don mun ci bayan ta fannin ilimi da kuma ainihin fasaha da irin ire-iren wannan ana ta mana da awon cewa yanzu mu ma mu yi gasa ne a ciki har ya zama mun yi kunnun doki da wasu mu har ma mun yi daidai da su to amma shi bature ya san cewa lallai abin da ya kawar ya kafa mulki ya fi nasa ya san ya kawar da addini ya kuma san addini ya fi nasa to kuma ya yi mafarkin cewa watan wata rana zai kawar da addini ne ko kuma addini ya zama suna kawai asali ma a wasu wurare an gwada an so a maida addinin ma in ba zai za a batar da shi ba sam sam sam a komar da shi ya koma yadda nasara ke nasaranci ya zama su ma musulmi haka suke musulunci bilhassan ma a wasu kasashe ba a nan ba sun gwada yunkurin maida addinin musulunci kamar tamkar yadda ake kiristanci wannan yana cikin abin da ya ba mu matsala tun farko ba ba zo da wuri ba sauki an ce ya ƙi to gashi kuma yana bai yi ba al misali a turkiya an yi ƙoƙari da karfi da yaji a mai da mutane tura aka ce musu suturorinsu ma dole su sa irin wanda turawa suke sa kuma alkur'ani dole a karanta shi da harshen turkanci a daina karanta shi da larabci sallah ma a riƙa yi da harshen turkanci har kiran sallah aka hana kiran sallah da larabci sai dai a kira da harshen gida aka yi ƙoƙari kuma aka har ma an sa kujeru a masallatai har ma an zo da kayan busa da kiɗa wato za a riƙa busa ne ana kiɗa kamar yadda yake a cocina sai a mai da shi addinin musuluncin ya koma yadda kirista suke kiristanci sai saboda domin a sami karɓuwa ga yammacin duniya a zama yammatawa to shi ko wannan al'amari ya Allah ban sani ko wuta ne ke daukewa wuta take daukewa ko waya an taka wayan kenan wasu sun zauna akan wayan ne akwai wanda suka zauna akan waya don koya suka yi motsi za su ɗan zama da waya generator yana season ne ko to shi kenan yanzu dai muna da matsaloli tun da ke ga kasan da muke ciki ko gama yana da cikin abin da zamu yi cewa amma ka ɗauka komai lafiya ko yanzu ka ga abin da aka koma komai ya ki zama lafiya din na'am <sighs> ilahi ya Allah na nan ba a yi wannan shirar cikin irin abin da aka yi a turkiya ba amma da suna iyawa da su ne al misali tun anan nan masu rika faɗa suka ce suna jira ne lokaci suke jira in sun kawo wani abu wanda suke son a yi in sun gaba zai wasu su saura su ce lokaci bai ba wannan a fiye da wani wani sarkin musulmi da turawa suka naɗa yake ba da bayani yake cewa shi bature yana da wayo in ya ci ba da umarni aka ce mishi lallai aka yi wani mutane za su yi bore Allah ya sai ce to a saurara sai ya jira bayan kamar yi su shekaru sai ya waiwaya ya sake umurtansu da cewa to yanzu a yi kaza idan suka ce masa ba zai yi ba sai saura sai kawo wani abu da ke ƙasa da shi wanda za a yi masa kama kama a hankali to har ma wannan naji wani sarki na faɗi sarkin wani gari ba zan ambaci sunansa ba ya ilahi ya karim na to abubuwan mu an sami matsalar shi janareta ne an tada wani ne yanzu bula fatan allah ya sa mu kare da ga lokaci a kudi wata abin da yake cewa yana ba labarin abin da wani sarki ke bane ne yake cewa sun taba gaya musu lokacin shi shi bai zama sarki yana karin ma'aikaci karamin ma'aikacin na su tora suka ce musu yanzu muna tarbiyyar waɗannan mutane tarbiyyarsu ne nan gaba sai mun tsora su a kan sai shugabanci ya koma hannunsu ko kuma kun zama bayansu to dai da yake murfansa kenan in ya gaba zai yi ba da yana iyawa tun farko da ya sallada su ma akan mutum a sani domin a wa'yansu wurare da ya ji abin da yake saboda ya iya yiwuwa masa nan ne da ya zo ya gaba zai yiwu ba saboda karfin musulmi da yawansu bai iya sallada wasu akan su ba amma yadda iya ya iya yi dubi eh, senegal inda ainihin kusan zallansu musulmi ne amma da ya sami iyali guda ya kiristantar sai ya miƙa mulki a hannunsu kuma ya zauna dubi sauran ƙasashen afirka ta yamma duk binciya nuna duk ƙasashen afirka ta yamma har da su liberia da ivory coast da da su benin republic din nan da togo da duk kasashen afirka ta yamma tun daga Najeriya har mauritania duk gaba ɗayan kasashen kowane musulmi suka fi yawa amma wasu kasashen da yawa ba ma za ka ɗauka akwai musulmi ba to yanzu ma ana na ana nan mun kai marhalar da yanzu a ƙasar nan za ka ɗauka tamkar ma ba ma musulmi a nizamin gudanar da ƙasa kuma dai talabishin ɗin najeriya ka gani za ka ɗauka ba ma ƙasar musulmi ba ne da ni da kaina akwai wani wani wani dan somaliya da ya dauke ni a mota yana yana a birnin london yana kuto da tuka taksi ya gani da rawani sai ya man ya duba ka sai ya man larabci irin na sai ce min aina shek na ce min nigeria sai sai da ya ce nigeria akwai musulmi a nigeria ne ya ce shi bai taɓa ganin musulmi dan nigeria ba sai dai ce musu akwai amma ba su zuwa nan su yi ayyuka irin kuma wanda kake yi ba su su tuka taksi ko su yi yanzu ayyuka irin wannan kaga musulmi ya zo nan ko da ya zo ɗadibta ne ko ya zo aiki amma shi ya saba ba ya ce shi bai taɓa ganin musulmi ɗan najeriya to yanzu surar da ake bayarwa na al'umman ƙasar nan shine ƙasa ce da ba ruwanta da musulunci to sai kuma aka wuce nan sai aka zo aka marhalan da aka ɗauka yanzu kuma musulunci shine abokin bugaban ƙasa yanzu yanzu ƙasar nan tana bukata ofishiyali hukumomi su rugurguza musulunci ne don ƙasa ta zauna to kun ga wannan matakai ne na tun asasin mulkin mallaka wanda ya kafa yake tunanin in abin bai yiwu ba zai iya jiran lokaci to yanzu duniya ma gaba ɗaya kusan al'ummar musulmi sun naɗa farka sun ankara cewa ashe ba tafiyan ya tafi ne ba su duniyan kafirci yana kallon duniyan musulunci a matsayin abokin gabansa kuma yana ganin cewa tun da kokawa aka yi shi ya shi ya galaba kuma ya san bayan wani lokaci za a iya galaba a kansa kamar yadda wani batu da yake rubutawa a a dari ɗinsa yake cewa yana da wuya wanda ya mulki kace masa ba ba zai yi a ce mutanen da suka mallaki duniya ku dawo ku ce musu bayi ba suna nan da ji a cikin suna da izza cewa su ba bayi ba ne na an salar akan mu mun yadda an salar akan mu da karfin tsiya an dan karamar abin da ba mu da karfin tsiya mun kuma zauna a dashi a da karfin tsiya har ya zuwa yanzu din nan amma ba yana nufin mun mika masa wuya ba ne ba mu yi da ba ba mu kuma saduda ba kuma ba mu fidda rai ba to al'umman kasar nan da zaran kai maganar addini ka ga su nan da nan sun gane cikin gajeren lokaci saboda mene saboda addini ya taɓa kafuwa a nan a wayansu mutane da maka sai ana batun kana batun kafuwa addini ba sa gane sai ka dai kana wasu bayani saboda su addini bai taɓa kafuwa wurin muku a nan ya kafu dara ya kafu kuma baturin mulkin mallaka ya zo ya ci mu da yaƙi ya tankara mana abin da ba mu so kuma har tun wancan lokacin har ya zuwa yanzu bai mu gushe ba muna tunanin komawa ga abin da muka gada muna so mu koma asalinmu ba mun yarda da abin da aka karama ne ba kuma mun karɓe shi ba kar kuma mutum ya ɗauka shirin da ya ji an yi ya ɗauka shi kenan kar kuma ya ɗauka yanzu yadda ya tsawon lamari ya maida yana nuna musulunci a matsayin mummunan abu yana nuna shi a matsayin addinin tashe-tashen hankula da kashe-kashe ya nuna cewa musulmi su ne kawai suke su ne kawai masifa da ke duban ƙasar nan kuma musulunci shine babban bala'in da ke duban ƙasar kuma maganin shine a kawar da shi kada ya ɗauka cewa wannan abin da yake faɗi in ya in ya yiwu a bisa doka ba yana nufin ya karɓa a ƙasa ba ne al'ummar musulmi addinin su na a zukatansu suna da imaninsu an hana su addini ne da karfi an hana su musu shari'a ne da karfi da tsada yaki amma imanin su a tare su to abin da nace ba da wannan murmur kamar tunatarwa ne ke cewa wai me aka yi ne su mutane suka manta wannan har kamar kai ka ce biki aka yi ma aka yi marhaban da bature aka ce mashi barka da zuwa aka amshe shi hannu biyu alhali an manta da irin abubuwan da ya yi rugurguza garuwaye da rusa da ruguja ganoyi da yi domin yana cikin dokan da yayi yace daga yanzu haramun ne ya haramta barin ganuwa a kewaye da gari da sake gina ta koyin mata yaɗe ya hana a gina sabuwar ganuwa ya kuma hana a gyara su ganoyi kai bilhassil ma ya je da bulldozer ya bubbuke ganoyin garuruwan doka ne to dai inda kake gani sun sa bulldozer ne wannan da za su ba ina ba ina na gani ba amma mun ji daga wanda suka gani tun muna yara cewa ainihin bature ya zo rugurguza ganuwan zare don akwai wuraren da muke zuwa an muna ganin yaƙe da shaidar hannu muna ƙananan yara kuma amma an hana sake saboda sayan saboda yana ganin ganuwa din na ɗaya tana tunatar da mutane suna da faƙafa kafin ya zo na biyu kuma za su ba su kariya ko da za a yaki a wannan lokacin don ya tabbatar da cewa ya kawar da wannan yawan kuma ya naɗa sarakuna waɗanda yanzu sai mutane suka ɗauka suna da sarki na fada na sarki ne yana nan na da shi ɗin kuma jinin sarki aka ɗauko aka sa amma ya yi nazari sosai tun kafin ya shigo ƙasar nan ko ina sai da ya je duba in ya ga tsakanin sarki da kaninsa akwai rigima to sai ya haɗa kai da kanin a rusawa in ya'yan amomi ne sai a kawar da wancan a ɗora wannan haka ya dunga kun ya ga gidan sarauta biyu ne sai buge wancan ya ɗauko wannan ya ɗora don ya masa aiki kuma duk wanda ya ɗora wanda bai masa aiki ba cire shi don haka ne ma wasu ke ta ɗan guda guni cewa ya aka yi mana ziyartar wani sarakuna a lakwaja hadda wanda bature yana a ce tun da ya fitar da su ba su dace da bukatansa na tabbatar da mulkin sa ba saboda haka su ma gwarazan eh, ja da bature sai ya zama fada tana nan kamar yadda take da kuma yanzu ga sarki jinin sarki na da kuma yana shiga irin na sarki na da ya sa riga babban riga ya rawa ne kuma a ce sarki ya ce kaza ko ba ka bane to amma bature yana bariki shi ke aiko da umarni ya ce a yi kaza sannan a ce a yi shela a ce majama'a sarki ya gaishe ku bayan gaiso abin da ya ce muku ya ce a yi kaza sai ka samu a yi kaza nan daga ina ya bullo daga bariki bature mai jan kunni yana can bariki sai ya aiko dan sako dama ko dan an sarki akwai dan an bature saboda haka nadiran kake ganin sarkin ma a fada dan sako ne zai je a gaya masa kaza kaza ko a kira sarkin da daddare ko kuma bature ya zo cikin dare a yi kaza a yi kaza shi kuma ce sarki ya gaishe ku bayan gaisu abin da aka yi muku yi kaza sai su ce sarkin musulmi ya umarce su nan ko bature ne ya umarce su ya yi wani mulki da ake ce mulki mai shamaki indirect rule mulki mai shamaki wato gashi kana ganin wani a gaba amma kuma ana murɗa kambunsa ta baya akwai mai murɗa masa kambu in ya ji zai wani zarɓai sai ya taka masa burki ko ya gargade shi in ya bi ne ya mai burtse sai ya fitar da shi ya sa wani saboda ka ilan kaga shi ke mulki kenan tun ana yin wannan ma har ana nan aka zo ƙwalƙwalo ya tabbata cewa yanzu fadojin sun zama fankuna yanzu ba sa cewa ma ba a cewa sarki ya gaishe ku bayan gaisuwa ku yi kaza ba ma a cewa wannan yanzu kai tsaye ba wa'yansu ne wakilan turawa ke gudanar da abin kai kuma sai ya zama ma kai tsaye baturen ya zo kansa yanzu wannan lokacin ma yanzu kai tsaye gudanar da komi ba daga nan kasan ake shirya shi ba daga waje ne ake zuwa don haka ne ma suka ga cewa abin da ya fi alheri shine su talauta mu su kuma haddasa mana rigingimu su tabbatar da cewa ba mu zauna lafiya ba kuma muna fama da yunwa da cututtuka sai yasa ya zama ga mu da arziki amma muna fama da talauci kuma yanzu sai aka ce babban abin da ke damun mu a yanzu shine al'amarin tsaro yanzu muna fama da tsaro ne ba mu cikin kwanciyar hankali ba don komai ba domin shi ya tabbatar da mulkin sa ya kafa to haɗuwar mu a nan ko ba komai ya nuna cewa ashe ba mu manta da asali ba ashe ban manta da sadaukarwar da waɗannan mutanen suka yi ba don su su kyaman mulkin ne in ma an manta dan za su ga cewa ashe ba a mantar ba ba manta da wannan ba don ba zan na faɗa wannan akwai lokacin da wani wani ba amerika da ya wani rubutu dangane da najeriya ta arewa har ma suka ɗauke shi kamar wani gwarzo suna ta gayyatar shi yana musu jawabai kan game da wai najeriya ta arewa mai kaza kaza su ɗauka wani gwarzo ne mai ilimi to lokacin da ya ji za mu yi fim dangane da dan odiyo to sai ce lalle ya hada ya ce hukumar lalle a hana wannan fim din saboda ya ce kamar da ya ce mun yi nasara wajen mantar da mutane dan fodiyo sun manta da dan fodiyo sun dauka dan fodiyo sarki ne kuma kama kamar ya ce mun kuma nasara wajen mantar da su Ahmadu Bello mun mai ce sun sun dauka Ahmadu sun manta da shi saboda haka an manta da in ma an manta da arewanci da arewa an manta kuma da musulunci saboda haka yanzu an mai da mutane kamar shanu ana kada su kawai da aka gada to sai ce wannan fim da za su yi su za su nuna dan bodiyo ne a matsayin malami malamin addinin musulunci wannan kwadari ne don zai dawo da wannan fodiyanci din saboda haka har aka aiko wai daga fatan sarkin musulmi wai wannan fim din ya kamata mu kawo a bayanin menene za mu yi a ba mu izini mai a kawo tsarin da yadda ake son a fim din a kawo script din su gani ga ci ai script kafin ba a rubuta shi ba sai da aka sai aka sai da aka tuntube ku har ma aka ce ku ba da abin da kuke da shi na tarihi kuma kuka bayar lokacin ba su san hadarin abin sai da magidantansu na waje suka gaya musu hadari ne kuma sai da aka kai jami'ar dan fodiyo sashin tarihi aka ba su tarihin suka tattara suka yi nazarin suka tace suka fidda abin da suke ganin ba tarihi ba ne suka kwakwakwa wanda suka tabbata tarihi ne akan shi muka rubuta to me kuke mu kuke mu bukata ba to sai kuma suka dawo da ta wani ta wata hanya wai zai kawo tashin hankali wai sha'anin tsaro don har ma sun turo man da wani eh, babba a tsarin security su daga abuja cewa wai masarautar sokoto sun yi kuka dangane da wannan fim da za ku yi cewa sun ga cewa suna tsammanin in an yi fim ɗin zai kawo tashin hankali saboda haka fuskacin tsaro suna ganin ya kamata kada ku na ce tashin hankali wai saboda kun da ra'ayinku ya bambanta da irin nasu Eh, na ce na su na yanzu koko na dan fodiyo suka ce eh, na dan fodiyo din wai kun bambanta da dan podium saboda shi dan podium suna ne koko shi a yau fim din hadda wanda zai wanda zai fito a matsayin dan fodiyo a fim din namu shi ma jinin dan fodiyo ne kuma haka nan duk waɗanda suke fim din daga jinin dan fodiyo sai jinin almajiran dan fodiyo wanda ya ba to wane ne zai bata kamannin kakansa sai suka yi turus ai ba ai su ba san abin haka bane to da su sake dawo amma ni ban ga masu na sani ba an umurce su ne saboda ainihin can waje sun ga cewa su suna ganin cewa fim din zai fito da dan podio a matsayin malami to kuma sun kokari har ma sun kokari sun sun nuna cewa ainihin abin sarauta ne an manta da abin to yanzu don su sani albishir zan masu ko zan ba su tsoro ne san cewa gaskiyar magana shi ne wannan abu ba manta da shi ba manta da cewa a wannan mahalli kafin ku kafa gwamnatinku sai da kuka yi dala da gawakin kakanninmu jibga su aka himi wasu da kama kamar da kusa ne kuma har na musu wuta an nake cewa masu drama ai ba ku kawo tutan ingila ba kuma don sun kafa tutan ingila sun yi wannan ne don su tabbatar da cewa sun gama da wannan nizami har abada ya mutu kenan mu yanzu sun kafa nasu yanzu kuma lokaci ya zo da in ma kai baka ba za ka rasa gane abin da ke faruwa lokaci ya yi da kuma yanzu za su ɗago da waɗansu waɗanda suka sami kakanninsu na tafiya tsira duk bature ya zo ya sami mutane biyu ya sami masu addini da ilimi ya samu kuma wasu suna tafiya tsirara ba mu ce ba wayannan ba kwai to yanzu ya jikokin masu tafiya tsirara yake yanzu su ne su ne akan mulki to kuma duk lalacewa mu yanzu har ma wasu suna cewa sai su wai sai mai fitsari a tsaye zun lalacewa sannan kuma sun ɓullo mana da abubuwan da za su rarraba kawo kan al'umma daban-daban sun ba mu rigima a tsakaninmu sun rarraba masallatai sun yi ƙungiyoyi sun yi wannan sun yi wannan saboda mene yanzu mu shagalta da kanmu sai ya zama har abada addini ba zai taɗo ba to kun yi ƙarya addini yana nan a zukatanmu saboda haka duk wanda ka je yana kokarin ya nuna cewa wannan al'amari na suwane ne kuma bayan na ne ce ne da shi to karen bature domin karen bature ne domin yana neman abin da bature ya zo tabbatar ya tabbata kuma waɗanda ya ga jikokin wanda ya samu suna tabiya tsarara ba su da addini suna laye da mutum su ya ba addini ba mu ba kuma yanzu su ne ake kokari a sallada a mai da addinin musulunci shi abin abokin gaba ne to ta yiwu in ya ga wannan ya ce to lallai tun da dai addinin musulunci ne ya fara dagowa to yanzu a kurɗa a ce e za a dawo da addinin amma a tabbatar irin addinin da aka dawo da shi ba irin na dan fodiyo ba wani iri ne da to na ji a batun masu waƙirin sun faɗi cewa wani mai waƙi yana cewa ina ne a tahiru ya sami labarin sadaukarwan imam hussein to sai mu ce ai kun yi rashin sa'a ko yanzu makiya kun yi rashin sa'a waɗanda suka san ma'anan sadaukarwa su ne suke wannan aiki sadaukarwar imam hussein a falalin karbala wanda ya zaya da addini wanda ya sa addini bai mutu ba ya sa kuma magoya bayansa yanzu su suka ga cewa to sadaukar wanda wasu kai a wannan falali da muke zaune a kai aka zubar da gawa su shi ma jinan su ba zai tafi a kawai ba jine na mutane da kuka shekar nan ba zai tafi a kawai ba ainihin addini insha Allahul azim kamar ya dawo muna fata Allah ta'ala ya ji kan bayan Allah waɗanda aka kashe a wannan fanali wanda kaburburansu ne nan ke shaƙe a wannan wuri wanda kashe sun ne ya zama kamar asasin kafa gwamnatin bature to mu kuma ainihin barburkin baturen yanzu ya kawo ƙarshe insha Allah azim muna muna muna shelantawa cewa ya ishe mu haka nan mun gaji da dakon kafirci mun yar kuma wani bai isa idan kara mana ba muna fata Allah ya ji kansu da rahama mu kuma muna fata Allah ta'ala ya taimake mu da taimakonsa ya kiyaye mu da kiyayewansa ya raya zukatanmu ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon bi ya kuma tabbatar da zukatan mu muna roƙon Allah ta'ala ya haɗa kan al'ummar musulmi ya dawo mana da wannan addini namu ya nuna mana lokacin da tutar la ilaha illallah muhammadu rasulullah za ta firfila a ƙasar nan kuma ya nuna mana lokacin da ba za a yi komi ba a ƙasar nan sai an ce allah ya ce manzonsa ya ce akwai wata dattijuwa a nan da aka ce tana ta ce ko tana roƙon ko za mu aza harsashin ginin barmi to na ji an ce mahukumtan bajo ga suna jin tsoron barmi ta tashi sun daɗe wasu suna jin tsoro ai an basu labarin nan da da duk barmi ta tashi wai bajo ga za ta mutu to in ma kana tsammani haka ne yanzu ina bajo ga ina nan ina tambaya ne ina bajo ga ina nan duri ɗaya ne kuma an ƙyale kuma kuna nan bajo gawan za ku a gan kwana saboda ana yawa ne za a yi ta karuwa saboda haka rayuwar wannan mahalli rayuwar bajo gari ba mutuwan da ba amma na san mahukumta suke faɗin wannan ba talakawa ba don talakawan gari su mutanen barmin ne ai mutanen barmin suka koma bajo gaba wasu ba in su mutane ne saboda ka bayan za a yi su ce tashin barmi mutuwan bajo gari tashin barmi rayuwan bajoga ne domin bajoga ita ce barmi barmi ita ce bajoga saboda haka barmi kan insha Allah ulami kamar ta dawo ta zama gari aka ce a wani rubutu bature yake cewa daga nesa yana ba da bayanin barmi ya ce daga nesa wannan bature ke rubuta shekara sama da ɗari da goma da suka wuce ya ce daga nesa kana ango kyawawan gine-gine na wannan birni da ingilishi abin da ya ce beautiful architectural design eh, ko architectural buildings na gari wanda yake nufin a wancan lokacin gine-gine ne masu kawa masu ban sha'awa ake da shi. wanda yanzu wannan eh, ilimin wannan ginin ya mutu insha Allah garin ko sai ya dawo da kyawunsa ya rayu ya zama da ya rayu da mutane kuma zaman mu nan ma kamar raya shi ne don me ke raya gari ko gaya mini me ke raya gari mutane yawa insha Allah na wani mai waƙe na yawa mutane shi ne kasuwa a raba shi da tsarin rumbuna to insha Allah wannan gari kamar ya tashi domin suna ganin in ku har ya dago suna ganin to au yana nufin kenan za a dawo da to ba ma ba tashin gari a matsayin mutum ya zauna kawai ba a matsayin ruhin abin da ya sa garin ya mutu me yasa garin ya mutu bature ya kashe shi ne a matsayin ya kafa mulki saboda haka yana gudun kada ya dago ya zama mulkin sa ya kawo karshe ran da ko kaga mulkin sa ya kawo karshe dole gari zai tashi insha Allah wa'ala to da yake lokaci ya kure insha Allah mun riga mun cinye lokacin mu za mu yi fatan allah ta'ala ya nuna mana na wa'yansu shekaru masu zuwa don mun zo nan shekaru goma da suka wuce kuma ba mu san kowane lokaci kuma in amana fata allah ya sake dawowa da mu kuma na fata wannan ya nuna mana wannan buri na ganin cewa an dawo da gari ba kawai an dawo da gari ba an dawo da ruhin abin da aka kashe garin saboda shi an dawo da tunanin waɗanda suka sadaukar da rayukansu wato na ganin cewa mulkin bature ya kawo ƙarshe suna ganin da su karɓi bature gara su shahada to muna fata mu ga cewa abinda suka mutu domin sa ya dawo shine addinin na insha Allah azim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tayyibin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh